الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى مدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا رياض الصالحين واللفن الإمام أبو زكريا النووي a yau insha Allah za mu yi darasi na da shida. kuma na cikin babul ya bin nisa babin da yake bayanin wasitin a kyautatawa mata za mu tashi za mu tashi ne وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر أو قال غيره رواه مسلم لن يقول karabu da kaka wannan hadishin daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yafrak mu'minun mu'minatan kada mumini ya ki mumina in kariha ha kulukan idan ya ji wani ɗabi'a nata rabiya ha akar ai zai yi da wata ɗabi'a nata au kala ko cewa in gairahu ma'ana in min minha khuluqan rabiya gairahu in wani ɗabi'an nata bai masa ba sai kuma zai riga ya gamsu da wasu ɗabi'un nata Wani hadisi imam muslim ya ruwaito shi wato kada mumini ya ki matarsa mumina saboda wasu ɗabi'unta ta yi masa ba ta in wasu ba su yi masa ba ta wasu ɗabi'un kuma da su yi masa ya ce wa ƙauluhu faɗinsa la ya frak ko bi fatke liya'i wa iskanil fa in za a karanta ke wa ya'un ɗin fata wa iskanil fa'i da yi wa ka'un abin nan fa'un sukuni wa fatkin ra'i da yi wa ra'un ɗin fata ya frak ma'anahu yubkit ai la yukin mu'minun mu'mina kada mumini ya ki mumina kada miji ya ki mata yuqalu farakatil mar'atu zawjaha mace ta ki mijinta wa farikaha zawjuha shi ma mijin ya ki ta bi ra'i da yawa ra'un shine farika wato wato farika kenan bi fatiha ai abghadaha ai ya ta wallahu alam Allah shine mai ilimi wannan hadisin kaman hakuri ake bawa duk wani mai aure kar ya tamani cewa ɗabi'un matarsa za su zama daidai yanda yake so ɗari bisa ɗari saboda ai mun karanta a baya cewa an halicce ta ne da haƙarƙari karkacecce in ka ce za ka daidaita ta za ka karya ta A karka yi tamanin ɗari bisa ɗari ɗabi'un ta zai zama daidai zai zama ba dole za ka same ta da matsala amma idan alkhairanta ya fi yawa akan shirinta sai ka haƙura kyawan ɗabi'un sun rinjayi munanan ko sai ka yaƙuri akan wannan saboda shi ma namijin babu wani kamin ya yi dole a ɗabi'unsa akwai na yarwa dan adam tara ne bai cika goma ba wani ya ce wa man zallazi turba sajayahu kulluha falmar unublan an tu'adda ma'aibu wane ne za a ce ɗabi'unsa duk gaba ɗaya an yarda da su ba na yarwa to an gansu da ɗabi'unsa babu wannan mutum sai ya ishi mutum daraja a dinga lissafa matsalolinsa ai wane mutumin kirki ne wane ba da matsala ne sa kaza da kaza da kaza in dai kirgawa za a yi to da sauki amma a ce matsalolinsa ba sa kirguwa to wannan fa ya zama matsala ke ya zama matsala to ko mu'amala za ka yi yau da namiji sai dai ka yi haƙuri dole akwai ɗabi'unsa wanda ba su maka amma za ka haƙura a tafiya haka balantana mace mai rauni shi ne yake cewa idza kun tafi kulli al ka mu'atiban صديقك لم تزل بلا تعاتب فإش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب idan ka إذن كتب أبن لا abokin ka yi maka sai ka yi aibanta shi sai ka nuna damuwanka sai ta ba za ka rayu da wanda ba za ka aibanta ba ko ka rayu kai kadai ko ka da jama'a wani lokacin su maka daidai wani lokacin su maka ba daidai ba to wannan ta namace wanda take mai rauni wanda tunaninta da kere ne ba irin da namiji ba ne ba ta da hanyar nesa irin da namiji ba ta iya gane al'amura yanzu za a loba ta ta yau tana jin daɗi tana zaune a gidan mijinta babu matsala ci da sha da tufatarwa da walwala amma wata dumbugunta ta zo ta zuga ta ta loba ta namiji ba a matsaka namiji ba dan goyo ba ne dole sai kin sai kin nuna masa ke isa. kin isa shikenan sai ta loba ta sai ta yadda daga ta zo ta canja maka da biyu. wallahi wasu matan a makarantun islamiyya suke koyan abubuwan da bai dace ba wanda suke yawan mazaje a makarantun islamiyya kafin ka sa ta a islamiyya babu wani matsala tana jin kunyan ka tana daraja ka tana karrama ka amma ka sa ta islamiyya ta ta samu wasu kawaye sai su canja mata wannan sai ka tana nuna maka izza tana nuna maka isa tana maka abubuwan da ba daidai ba yasa islamiyan ma dole ka duba wace iri ya kamata ka sama can gaba ko wace islamiyan to yanzu za a roƙa su saboda raunin su raunin da suke da shi kuma za su ma ce kai haƙuri da ita idan ta zama ɗabi'unta akwai matsala kamar mai yawan fushi ko mai nuna isa ko wasu abubuwa da ya na gajeren tunani da kuma ta zama mai addini sai ka ta saboda addininta manzala ta sama ya saki hafsa matar da ya sai na umar Allah ala ya koma la'aika juru ya ce murhu ha, fa innaha mata qawwama umurce shi da da ita mace ce mai yawan azumi mai yawan kiyamul layli to kaga addinin ta shi ya ce ta sai kuma manzala ta sama ya dawo da ita da kai mata ka mai addini ne ba ta kakura ba ko kuma ta zama mai tarbiyyan yaya ne tana kula da tarbiyya kai baka tare da yaranka amma kuma tana kula da su in suna abin da bai kamata ba za ta kuɗe su tana tora su akan daidai sai ka ga ƴaƴanka suna da ladabi da biyayya suna da hankali kuma kai ba yinka ba kila baka wuni a gida ma uwar ne take tsora su akan wa'annan abubuwan sai ka hakura wancan ɗabi'un nata wanda yake ba na daidai ba ko kuma ma kila malama ce tana karantar da ƴaƴanka kaga ka samu makaranta a gidanka kenan al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta shaban tayyibal araf wa makaranta ne idan ka tanade ta to ka tanadi wato wani asali ne wanda yake da tushi wato ka za ka haifi wato ‘ya'ya waɗanda suke ko za ka samu ‘ya'ya wanda suke masu tarbiya wanda za su zama wani abu a nan gaba to kaga wannan duk wa ita take samar da take samar da wannan ko kuma ta zama kyakkyawa ce kyakkyawa sosai to ko tana da dan wani matsala sai ka haƙura ka haƙura kawai tunda ta da kyau wasu suna dariya to me fa'ida da kikkiawa ta zama kikkiawa akwai fa'ida za ta sa ka jin jingarin su idonka ba za ka jin yawan kallon mata ba ba za ka fitinu da mata ba kana da mata ke kyakkyawa gidanka in ka kalli wannan kawai ka tawa ina ba ta kai ta ta gidan ba ina gaje ka kalli kai wannan ba ta kai ta gidan ba kana shikenan kada bude fitina sai ka haƙura tana sa ka kamewa da rintsi ido sai ka haƙura da wasu ɗabi'u wata kuma kilan bai wanda suke da wancan ɗabi'un ba ta da irin wannan ne ka ka kalli nan ka kalli wannan ya ga tafi matar kai ka kuma kama tunani to sai ka haƙura da wannan ta zama ko ta zama mai tarbiya bila wata wanda take ba ta maka abin da kai ba ka son wanda ta maka ita ko ba ta da wannan tarbiya ko ta zama mai haifa maka ƴaƴa ta haifa maka samari matasa wasu su zama masu kuɗi wasu su zama malamai wasu ma su zama shugabanni da kaga ai wannan kokarin ai bara ka rabu da irin wannan matan ba domin yayin za su taimake ka duniya da lahira in sun zama nagari to duka irin wannan abubuwan dole mutum ya duba su wa idza al habibu ata bi dhanbin wahidin ja'a mahasinuhu bi alf shafi mutum kana son sa sai maka wani laifi fa da sai ka duba kuma abubuwa da ya maka na alkhairi sai su ce wannan laifin za ka yi ta ma matarka in ta in akwai matsala sai ka duba kuma alkhairanta kuma kenan sai ka sai ka hakura da wasu matsaloli kuma in baka hakura ma ba matan da zaka auro ba ta da matsala babu ita a duniya babu ita da zaka aure mata hudu kowace sai ka gane matsalan ta daban-daban ne wannan tana da matsalan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza haka Allah ta'ala ya halicci mutane wannan abin da ya zo a hadisi na ya daidai da fadin ubangiji ta'ala fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fi khairan kaseera idan kai ka ji baka son matanka zai yi wa ka ci abu kuma Allah sanya alkhairi mai yau gashi baka son ta amma kuma fa alkhairi ne zaman ka da ita wata ma ba ka gane ba sai ka rubu da ita sai ka gane cewa alkhairi ne sai ka yi hakuri da ita akwai abubuwan da ka tattare maka kai baka sani ba to sai ka rubu da ita sai ka gane fa akwai damu za ga sai rubu da matarsa ko sai ya haukace kuma ina son ta ina son ta dawo to irin wani abubuwan duk su ne za ka duba shi yasa wanda yake da hangen nesa to ya fi rike iyalai in baka da hangen nesa baka da lura to ka dinga saki kenan ka aure wannan ka saki ta ka aure wannan shi kenan sai ka samu matsala amma in ka duba irin wayannan ka zama mai hakuri shi kenan wasu abubuwa da yawa ma sai ka ga an kwantar da su galibi masu hakuri manyan mutane ne masu shekaru su suke iya hakuri da mata amma yara ba sa iya hakuri kullum cikin rikici ake kawai kullum yasa yanzu wasu matan da suka gane ma ba ruwansu da wani matashi ko wani saurayi sai babban mutum suke zo mai mata wani ta zo lokaci abin nan shekarun ba ta muna fatawa gote budurwa fa tana son miji da damu aka tura mata wani saurayi ta cika ita ba ta wuri yaro ba ita ba ta aure ita kasa babban mutum take so mai kuma da gaske take yi so me yasa tana ganin yaro bai zai iya haƙuri rike ta ba sai ya iya haƙuri ba abinda za ta yi wa babba ya share ya haƙura to in yaro ne ba zai iya shariya ba ai kuwa kai kan kanta ka kula lokacin da kai aure da farko haka da haƙuri sosai abu kadan faɗa abu ka amma ana tafiya tafiya sai ka ga kana ƙara haƙuri kana ƙara haƙuri abinda da in an maka za ka yi faɗa nan gaban an maka shi sai ka ga ba za ka yi faɗa ba. abinda da aka maka kai saki za a maka goma sama maka kai mata ba wata haƙurin ka ƙaruwa yake saboda shekaru shekaru suna karuwa to wani abu shine za ka lura da shi kuma ka lura in in ka rai bude ita to menene zai ce dawo ina makomar 'ya'yanka? ina makomar ka kai in an ce kai saki can ka aure ka aura ka sake can ka aura in ka je ka nemi aure sai a ce aure saki ne kaga ka samu matsala daga nan to in kariha min ha khuluqan radda min akhi wata dabiya ba ta maka ba wata za ta maka in baka gamsu da wannan ba za ka gamsu da da wannan dabiya don da ake zaune da mace ai hakuri yake ita ma hakuri take da kai akwai ta da ka akwai na yarwa kai ba ba kamili bane kawai tana hakuri ne sai dai matan sun fi mu hakuri ne ko galibi mata sun fi maza sun fi maza hakuri su dana samun matan wanda suke ba su da hakuri Allah shirye su hadisi na gaba an amri ah-, bin al-ahwas al-jushami haka ne ko رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال فلا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن أوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرهن فإن أتانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فلا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطعن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تسنوا إليهن في كسوتهن ودعمهن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه ألا يدش أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم yace ya ji manzala ta sama ta kundinsa. yana faɗa fi hajjatil wada a aikin haji ban kwana idan an ce aikin hajin ban kwana wani sai ɗauka an yi aikin hajin da yawa ne aikin hajin sa na ƙarshe a aikin hajin shine na farko kuma shi na ƙarshe an ta aikin haji a shekara ta tara sai aikin hajin a shekara ta goma kuma shine na ƙarshe gaba ɗaya aikin haji sau ɗaya umra ne guda uku ko guda hudu guda hudu to amma abin da yasa ake ce masa hajjatul wada aikin hajjin ban kwana don yayi ban kwana da al'umma a arfa ya kai tsayon arfa ya yi haji da mutum dubu ɗari da ashirin ya yi ban kwana da an saukar masa da alyoma a kamar tulakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau na cika muku addinin ku inji Allah ta'ala na cika muku ta na yadda muku musulunci ya zama shine addini to daga nan manzon sama ya fahimci wahayi ya gama sauka na a ce kun kaza ko kar ku bar kaza sai dai gargaɗi ya biyo baya ya fahimci cewa to ya gama aikin sa in ya gama kuma zai bar duniya ne saboda ka sai ban kwana da al'umma sa aure yake tambayan su hal ballaktu ala hal ballaktu shin na isar muku da aike sabai su ce eh ya daga idon sa sama ya ce Allahumma shahida ya Allah ka shaida har sau uku yana cewa na isar da aike eh ka isar sai sai ya Allah ka shaida a ƙarshe sai ce balligi shahidu minkum al-ghaiba wanda yake nan ya wa wanda ba nan kina shi ya gama ya isar musu duk Allah duk wanda yake nan ya ji wannan sakon na musulunci to je isar da shi ga wanda bai zo ba sai kuma yace la'alli la alqakum ba'da ami hadha wataƙila daga wannan shekaran ba zan sake haduwa da ku ba kuma bai sake azuwa da sun ba mutanen garuruwa daban-daban a hijja aka yi wannan al-muharram safar rabiul awwal ya rasu wata uku wata uku bayan nan shi kenan ya bar duniya to shi yasa ake cewa aikin hajjin hajjatul wada aikin haji na ban kwana amma ba wai da an yi wani bane shi na farko shi na ƙarshe Fiti ya ji shi ya kudu yana faɗa ba da an Allah ta'ala bayan ya gode wa Allah ta'ala wa afna alaihi kuma ya yabe shi wa Zakara ya tinatar wa wa'azi wa'azi yana hadisin kogo ya tinatar yayi wa'azi yayi gargaɗi. sun makala sannan ya ce ala ku saurara ku ji ku ji wastausu bin nisa'i khaira ku karbi wasitin kyautatawa mata kyautatawa iyalai ko ku yi wasiti ko ku nemi wasitin a kyautatawa iyalai a musu alkhairi fa inna ma hunna awanin jam'ul ani su matan awanin ribatattu ne in jakum a wajen ku me ma'ana ribatacce Shi ne wanda aka kamo shi a wajen yaƙi ka san ka kamo shi ya zama prisoner yaƙi sai inda kai da shi in ka ce gabar dole ya zama bawan kai yamma dole ya ce to matan nan kamar ribatattu ne a wajen yaƙi a wajen ku umarni da hani ki kaza far kaza defa min kaza dauko min kaza share min kaza goge min kaza kawo min kaza kaya kama wata mai hidima ce kama wani mai hidima ne ka ɗauko a gidanka to ku sani cewa suna da wannan matsayin a wajen ku Ya ce laisa tamlikuna hunna shay'an ghayra zalik ba abin da kuke mallaka daga wurin su in ba wannan ma'ana ku ji daɗi da su ku sa su hidima wannan shine abin da kuka mallaka a gare su to da ka to ku dinga musu alkhairi wannan wannan wato kamar yadda Bahaushe yake cewa ne ko laifin yaro tsiwa laifin babbarowa duk mutumin da yake maka biyayya imin kaza yayi je ka kaza barin aike ka ya sace maka ba in inda na kasa da kai ne ya gama iya abin da zai maka sai ko me ya kamata ka masa shine ka kyautata masa to in ka zama marowaci to kai wannan shine laifin ka kuma ba ka samu yadda kake so ba shi kuma yaro in ya zama mai kiwa ika za ni yana ga an takura masa da zai yi ba to kuma zai samu kyautatawan ka ba wannan shine canjin da ake tsakanin babban mutum da da karamin mutum shi karami yayi babba biyayya girmama shi yayi babba kuma ya kyautata wa karamin tausaya masa yayi shi sa maza sa ake cewa "Laisa minna man lam kabirana wa yarham sadirana wanda duk baya girmama na sama da shi za tausaya na kasa to baya tare da mu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mace tana kasa da kai in dai ta maka biyayya sai kuma dan Allah ka kyautata maka kyautata mata in mijinki na kyautata miki ki masa biyayya sau da kafa haka ake canjin abun kimin kaza karki kaza i kaza kenan tana duba me kake so ta yi maka me ba ka so ta bari da kai kuma sai ka kyautata maka ka kyautata mata dan nan kamar baiwa ne a karkashin ka yace illa an yati na bi fahishatin mubayyina sai dai in sun zo da wani mummunan aiki bayyanin ne sai dai don suna zagin iyayenka kaga wannan kuma fa ba za su samu ka ba suna musguna maka suna gaya maka bakakin manzanu suna ɗiga maka kai ba sa maka biyayya a ta wannan ba dole sai ka kyautata musu ba ai sun zubar da abin da zai sa ka kyautata musu shine biyayya da ladabi sun ba su da wannan kwata-kwata wannan zama ce sai dai in haka suke yi fa in fa'alna in har sun yi haka suna nuna maka dagun kai suna nuna maka isa kai baka isa ka sa su su yi su yi ba baka isa ka ce su bari su bari ba to ruhunna ku kaurace musu fil mabaji a wurin kwanciya share ta kawai share ta kar ka sadu da ita kar ka kwanta da ita ka juya mata baya ka tsore mata fiska a sai ta dawo daidai sai ta dawo kan hanya amma akwai wa'azi kafin wannan kai mata nasiha kai mata nasiha in ta bari shi kenan mata bari ba kawai sai mata wani abu zai mata zafi idan ta ki ka bari buhunna zarban ghayra mubarrihin ku buge su dukan da wato baya karya kashi ko ya fasa jiki duka mai sauki ya in sun kisa muku biyayya ba sa ba ku haƙƙinku ba ku buge su wani daga cikin malamai ya ce nan ne kawai aka samu a shari'ar musulunci in mutum ya hana ka haƙƙinka ka buge shi amma idan ba a nan ba mutum ya hana ka haƙƙinka za ka yi sai ka je kotu ka nema sai ka karɓa da ikon kwacewa ka kwace in ce babansa ne ko wani abu amma ba haka ba za ka zo ka rufe shi da duka ba wani haka kawai ana kaki suka zo ka kama marisa kana dukansa to ka ga wannan ba ba ka wannan izinin ba saboda akwai hukuma za ta karɓa maka amma alaka tsakanin miji da mata fa tsakanin shugaba ne da wanda kake shugabanta shi ya ka bashi dama har duka zai iya yi ko ko da saduwa ne ta hana shi an yi an yi ta gyara ta ki zai iya dukanta amma duka ba mai fasa jiki ba sai raubar ba mai tsanani ba fa in adanakum idan sun yi muku biyayya suka bayan an yi wa'azi ba su bari ba an kaurace ba su bari ba ka buge su sai suka bari to fala tabghu alaihinna sabila kar ku nemi wata hanya kuma a kansu da za ku cutar da su to ta riga ta gyara kuma to me rage kar ka cutar da ita nan kuma sai Allah ya kama ka ko ta gyara kuma ka zo ka buge ta shi kenan sai Allah ya jarrabe ka kai kuma ko da shanyewan hannu ko ni abu sai eh, dan wani ai ya ce ra'aitu rijalan yadribuna nisa'ahum fa shulla yamini ina adribu zainaba yace na ga mutane suna dukan matan su sai hannuna ya shanye lokacin da yake dukan zainabu shi ma ya sai dai kama matarsa da duka ba sai laifin komai ba Allah ya jarabe shi hannu ya shanye ya zama ba zai iya ma dukan ba kuma nan ba zai iya daukan wani abu ba to kaga in ka zalunce ta Allah ba barin zalunci tun anan duniya Allah zai kama ka isinani yu'ajjiluhum Allah al-bughwa wa da walidayhi da zalunci da cutar da iyaye tun a nan duniya ake ganin sakamakon su kafin a je lahira saboda haka karka nemi wata hanya ta cutar da karka nema yace ala ku saurara ku ji inna lakum ala nisaikum haqqan lalle kuna da haƙƙi akan matan ku ar-rijalu qawwamuna ala nisa kuna da haƙƙi akan su wa nisaikum alaikum haqqan matan ku in kuma su ma suna da haƙƙi a kanku walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf wa lil rijali alaihinna daraja kuma suna da nasu haƙƙi ce fa haqqukum haqqinku alaihinna akan su na yutina furushakum kasu tatar da shimfiɗan ku man takrahuna wanda kuke wato kada wanda ba ku so ya zo ya taka shimfiɗan gidanku nan shimfiɗa na nufin shiga gidan kafe ɗin gidanka ko tasirin gidanka ko yashin gidanka kada wani wanda ba ka son ya shiga gidanka su ba da izini ya shiga kar su yi wannan wannan haƙƙi ne na kakansu sai ƙara fassara shi ce wala ya na fi buyuti kulli man takrahu kada su yi izini wajen shiga gidajenku ga waɗanda ba kwa son su shiga ka yi doka ka ce yaron nan kare sake shiga gida kowa ne kare sake shiga gida na to ka su yi izini ya shiga ba ya ce bismillah bismillah ya shigo falo a'a ala ku saurara ku ji wa haqquhunna haqqin su alaikum akanku wa haqquhunna alaikum haqqin su akanku ku maza an tusinu ilaihinna shine ku kyautata musu fi kiswatihinna wajen yi musu tufafi wa ta'amihinna da kuma ba su abinci suna da haƙƙin su yi muku da'a shi yasa aka ce in kun kafa dokar kar su kesa dokar eh kar su bari wani ya shiga in kun ce wani kar ya shiga so so kuma suna da haƙƙin ku ɗauki ɗawainiyan su tufafi da da abinci da wurin zama da magani da sauransu rahu tirmizi imamu tirmizi ya rawaito hadisin wa qala hadisun hasanun sahihun yace wannan hadisin hadisi ne hasan kuma ingantacce qawluhu fashin sa sallallahu alaihi wasallam awanin yace hunna awanin su dinnan ribatattu ne ai asiratun asira jam'u asiri ne wato ribatattu jam'u aniyatin awani jam'u aniya bil ain aniya wacce aka ribato amma aniya da hamza kore kore ba ƙwarya ɗaya ba aniya kore da yawa ƙwarya ɗaya ina'un ana jam'in aniya da awani yace bil muhmala rubuta da ainun mara tigo wahiyal asira ita ce wacce aka to a wurin yaki za ta yi maka biyayya wal'ani al'asir ba wanda aka ribato shi ne ana ce masa al'ani shi ne al'asir wanda aka rubato shabbaha rasulullah ta sama almar'ata fi dukuliya ta ta hukumin zauji bil asir maza ya sifanta mace wajen shiganta karkashin ikon mijinta bil asiri da wanda aka ribato da kai da shi an yaƙi an raba ganima an baka wannan bawan ka ne to haka mace ya kamata ta zama yace wa barbun mubarrahu mubarrahu ko mubarrihu duka mubarri mai tsanani huwa shaqu shadid ne mai tsanani shadid mai tsanani dai mai wahala mai tsanani wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzo kuma fala tabu alaihinna sabila imam an-nawawi ku nemi wata hanya a su ai la tatlabu tariqan kar ku nemi wata hanya ta tajuna bihi alaihinna za ku kafa hujja da shi a kansu wa tu'zuna kunna bihi ku cutar da su da shi wallahu alam Allah shi mai ilimi wannan hadisin yana da matsaloli da yawa matsala ta farko wastausu bin nisa'i khaira alqabi yace ma'anansa al-istisau shine qabulul wasiya karban wasiya yace ma'anansa usikum bihinna khairan faqbalu wasiyati fihinna ina muku wasitin alkhairi dangane da mata musu alkhairi ku kyautata musu kuma ku karbi wannan wasitin da nake muku da aka ce laysa tamlikun ba abin da kuke mallaka shi an wani abin gaira hunna gaira zalika in ba nan ba ana nufin shine jin dadi da su abin da ku mallaka shine ku ji dadi da su sannan da tsare miji wajen kanta da kuma dukiyarka wato tsare maka kanta kattaula kanta kanta matarka sannan ta tsare maka dukiyarka tefeninka abincinka da yake sita ko ne abu da ka bari a ɗakinka kuma gidanka ta tsare maka shi sannan ta tsare maka kanta kata walaƙanta kanta wannan shine abin da kuka mallaka shine abin da kuka mallaka kamar yadda ubangiji ta lalace fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah mata na gari masu yi mazajen su biyayya ne ko da mazan ba sa nan masu yi Allah biyayya ne duk da ba sa ganin Allah Kazaka suna jin tsoron Allah suna kuma kiyaye haƙƙin mazajensu ko da mazajen ba sa nan suna kiyaye abin da Allah ta'ala ya ce a kiyaye kuma yazo hadisi khairun nisa'i allati idza nazarta ilaiha asarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik mafi alkhairin mata ita ce wanda in ka kalle ta zaka yi farin ciki matar ka kenan to ai kana in ka kalli matar ka zaka yi farin ciki nan tana maka da'a ne tana maka ladabi tana maka biyayya tana da tsafta tana kulliya duk abin da kake so tana maka amma in ta baka waje in ka kalle ta haushi zaka zaka so ka maida ka da abun nan ka maida kallon ba to kaga dole ta kiyaye maka hakinka sannan idan ka umurce ta za ta maka da'a ina yi bari na bari idan baka nan za ta fari kanta ta tsare maka dukiyarka to wannan shine haƙƙin da ka mallaka a wajen a abin nan a wajen matarka to sai ce illa an yati na bi fahishatin bai sai sun zo da alfasha ni. to alfasha ana ana nufin Shi shine tafin kai nuna isa kawai matarka ta maida kai wani soko kawai ita take mallaki da kai sai abin da ta da kai sai magana ma ta daka maka tsawa kai baka isa ba kaga wannan an wuce gona da iri da yake da arrijalu qawwamuna ala nisa'i ba aiki da walahunna misla zai alaihinna bil ma'ruf walin rijali na daraja ba aiki da cewa maza sun yi shugabanni kan mata ba ko sun fi su daraja ba a'a sai ta yi da kai idan ka gaba tana maka wani gani gani ta rena ka tana maka wasu munanan mu'amala na ɗabi'a na aure na mu'amala ta aure da kawai ka taka mata Kyauta kyautatawa da kake yin zakatar da shi har sai ta dawo kan hanya sai ta horu ta dawo kan hanya ba dole bane ka ta mata ba dole ma ka sadu da ita ba sai ta kawo kan hanya in ta kama ka buge ta ma za ka buge ta don ba ta baka hakkin ka amma duka ba mai tsanani ba kaga anan ba ba zina ake nufi ba bayan wata ba bane la johunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin bayan wancan zina ake nufi in ka saki mace kada ka fidda ita daga gidan kada ta fita sai in ta zo da alfasha sai in zina ta yi to suka ƙara da cewa ko sai wani mummunan abu wanda ba zai a bata ta ci gaba da zama gidan ba kamar za ta yanka kishiyarta ko za ta fasa mata kai ko suna faɗa ne ko wai makamanci irin wannan ko tana zagin iyayenka kaca kaca da wannan bayan ka sake ta ma tattara ta kamar ke ta ka kore ta kawai wannan ba ka dama don alfasha ce bayyananniya alfasha ce bayyananniya to anan sauran munanan ɗabi'un da su shigo amma zinabi zai shigo ba zinabi zai shigo ba ko in an ce zina zai shigo in Allah ya tina bai zai ci bayan fa'al na fajiru wanda ake ka kaurace mata kai wa a ai wannan kora ne kawai kora ne kawai sai dai in ta dawo hanya ta dawo hanya shikenan ta tuba ta kyauta ta tubanta kaga zaka iya hakuri ka ci gaba da zama da ita shikenan ubangiji ta la faɗa cikin suratun nisa'i hanyoyin da ake bi wajen ladatar da mata idan suna miji ta gunkai ne wallati ta kafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabaji'i wadribuhunna matan da kuke kuka tabbatar da suna muku dagun kai ba sa muku biyayya ba ladabi ba biyayya sai walakanci sai nuna isa da kuma su wa'azi nasiha ni fa mijinki ne Allah ya tsora miki haƙƙina a kanki dole ki min biyayya dole ki rusuna min ga mata nasiha idan baki yin biyayya ba za ki shiga wuta duk ka da ita ka nuna mata kurakurenta in ta gyaru shi kenan in mata gyaru ba kaurace mata wurin kwanciya ko kun kwanta gado ɗaya ka juya mata baya ka nuna mata kawai kai baka ta ka share ta ba maganan murmushi ko wani dariya ko nuna soyayya don mai hankali ce za ta gyara idan kuma ta kito ka buge ta duka wanda yake ba mai fasa jiki ba ba mai tsanani ba ko ɗan kaɗan ka buge ta za ta ga cewa ka walakanta ta wani abun zai dame ta ko da da hannu riganka da wasu malamai suka ce eh, sai ka ɗauki cunan garinka sai ka buce sa da shi ko dan wani dan rawaninka ko dan mayafinka amma zo ka ce wannan me za ta ji ba abun da za ta ji ya dan yi raɗaɗi dai yawa yar wayan cajin <laughs> ka ka dan kyauta mata inda za ta ji <laughs> da dan shiga ba da ƙarfi ba Ɗan jira ɗari da eh, wato gwargwadon taurin kanta gwargwadon inda za a mata kuma an baka dama amma dai karka buge su inda ake dukan bawa kamar yadda maza su ma ya faɗa jere eh, kuma ka lallaba ka ce za ka kwanta da ita karka yi wannan to idan su idan idan ta gyaru shikenan ba kar kuma ka ce za ka cigaba da cutar ita shine fa in atana lakum fala tabu na nasabil Sai kuma ku biyayya kuma kar ku nemi ku nemi wata hanyar kawai shikenan an gama amma in ya gagara kuma fa har saki yana iya kaiwa ga saki don wani lokacin rashin sakin ma wauta ne wata tana ta gana maka azaba tana cin mutuncin iyayenka za ta lalata maka tarbiyya tana zagin ta gaban ƴaƴanka kuma wai ka ci gaba da zama da ita har za ka lalata tarbiyyar ƴaƴanka in abu ya ki ci ya ki cinyewa kawai sallame ta kawai Allah baka wata shine yafi ai amfanin sakin kenan dama an shir'anta shi don a yi shi ne kuma Allah ya san akwai mafita a ciki shi yasa shir'anta shi idan abu ya ki ci ya ki cinyewa sai ka sakin wani lokacin wauta ne kana azabtar da kanka ne kuma kana lalata tarbiyyar ƴaƴanka kai baka sani sai ka ƙara mata wuta kawai in wannan saki ɗaya za ka mata yellow card in ta gyara shi kenan in ba ta gyara ba zai ka bata red card kawai sai ka ba kawai in ta gyara shi kenan me an kai sai za ta gyara amma duka wannan fa da sharadin in kana kyautata wa iyalinka ne fa yake amfani wani wa'azinka wani wani kauracewanka wani wani sakinka ai wata in ka sake ta murna take yi ta fito daga kurkuku ta fito daga gidan yari don ba ka kyautata iyalinka ba da za a yi kamar da ke ba za ta ji tsoron ka sai kana ba ta haƙƙinta kana kyautata mata su tu wannan ƙauracewa da tsore da wayewa sai su yi amfani amma ba ka mata komai ta take ɗaukar wani kanta da zai yi ba in ka ba nata ka ba wa ka ba ta nata haƙƙin sai ka bi ta haƙƙin haƙƙin ka kai kuma ranan ne fa idan ta ji tsoron za ka ɗauke mata wuta za ka ɗauke ƙafa abin da kake za ka dina ko za ka rage ta dole ta dawo kan hanya amma dama ba abin da kake mata tsoron me za ta ji ba abin da ba tsoron da za ta ji inda tana tunanin in ta rabu da kai ma za ta samu wanda ya fi ka to kaga nan kuma akwai matsala matsalan ka ne mu'amalan ka ba mai kyau ba babu dariya ba murmushi to kaga daga nan za a samu matsala to wannan ubangiji ta ala ba da wannan sai ce inna la kana aliyan kabira idan kai kana ganin cewa ka fi karfin ta za ka iya zaluntanta ka sani ba Allah ta'ala madaukaki ne mai girma duk girman ka baka fi Allah ba duk karfin ka baka kai Allah ba duk daukakan ka baka kai Allah ba to Allah zai maganin ka bare ta ka ne ma'anan wannan to da ka tausaya mata ka ji abin nan ka ji tsoron Allah Ya sa aka ce fa in atanakum fala tabu alaihin sabila in sun muku biyayya to kar ku nemi wata hanya ta cutar da su kuma ka zo ka dinga walakanta ta kana ta aibanta ta alhalin ta tuba fa ya daina ba a ibanta mutum da abin da ya tuba a kansa in ya riga tuba shi kenan domin a tayu min zambi kamar la zamba lahu din mai tuba daga laifi fa kamar bai da laifin ne ya kake tono abin da ya faru a baya kar ka dinga kar ka dinga tono shi duk daman da aka baka nan fa idan kana ba da haƙƙi ne kuma in an daina shi kenan kai ma akwai laifuffukan da kake Allah ta'ala kana neman gafara gafaran da kake neman shine a tona a rufe abun shine ma'anan al maghfirah ko al-ghufran daga al-ghafaru ne shine a sataru a boye abun kar a abada to duk laifukan da matar ka ta a baya in ta in ta in ta tuba ta gyara lalla karka sake tona shi a wuce wajen don dawo da shi baya kuma to mai ta hannun agogo baya ne. sai sake tona wata masifa ne haka ke ma in mijinki yayi miki laifi aka gyara ya wuce to karki tona a tafi gaba kar a tona na baya wancan ya riga ya riga ya wuce to ubangiji ta ala yake abin nan manzo sun yake to suna da haƙi akan ku suna da haƙi akan matayen ku su ma suna da haƙi suna da haƙi akan su shine ma'anan wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali alaihinna daraja shi dai miji yana sama da matarsa amma kuma tana da haƙi ita ma ka ba ta haƙinta to daga cikin haƙi shine yace kar su takar da wanda ba kwa so ku wato kar su ce bismillah zo ka shiga kaga zai taka da kenan to kar ayi haka ba na nufi kawai kar su je su kwanta da wani ba to kar su kwanta da wani kabu ya yi muni wannan ba haƙƙin miji ne har haƙƙin Allah ma ya shiga ciki wannan shi ma za a zo a ce wai kada mata ka ta yi da ta yi zina da wani haƙƙin ka ne ai kaman ka bata ma wani <laughs> wani lafi ji kofa ne eh karki ya dage zina da wani don haƙƙin miji ne a wannan ya wuce haƙƙin miji ai haƙƙin miji eh lalle na da haƙƙi amma haƙƙin Allah ne nan kan kar ma ka kawo shi mana kas ku bari wani ma ya shiga wanda baka so kar ya shiga gidanka ko da dan uwanta ne kuwa har ya shiga kuma kar a cutar da su shi yasa aka ce kar su yi izini don fassara jumla ta bayan shi aka ce haƙƙinsu a kanku shine ku kyautata musu a wajen fatarwa da ciyarwa Ta wannan kowa gwargwadon halinsa ne in kana da wadata gwargwadon wadatanka in kana da in kana cikin kunci gwargwadon halinka wannan shine ma'anan wa ashiruhunna fil ma'ruf musu mu'amala da abun sani a al'ada da shari'a a shari'ance ba za a tura maka abin da ba ka da shi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha za ka tora maka abin da za ka iya ba al'adance kuma abin da al'ada ta gudana ana yi wa iyali na sutura da ainihin na ciyarwa shi aka tora maka kuma gurgudun wadata liyun fi zu sa'atin min sa'ati wa man qadir alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sai ya Allahu ba da usulin yusra wanda yake wadata ya ciyar gwargwadon wadatansa wanda aka kuntata masa arzikinsa ba da shi ya gurgurdan halin halinsa Allah bai zai tsora maka wasu abun da ya baka in kana cikin kunci kuma kana kyautatawa iyali Allah ta'ala ya zai kawo maka sauki Sai wasu suna shiga kuncin rayuwar da sababin ba sa kyautatawa iyalen ne kai kana da shi amma iyalanka ba sa walwala to kamar yadda ka kuntata musu sai Allah ya kuntata maka kamar yadda kake lissafin magi kwaya kaza lissafin abin da dan gongomi ka rike wani gongomi kana auna mai komi sai ka dan gwada dan kofin shinkafa ko zai isa ko zai ba kai iya abin da za ka auna mata kenan ba kake rike da iyalanka to in Allah ya tashi baka shi ma sai ya auna maka sai baka a wani sai an gwada kafin a baka sai eh, baka shiga cikin inna la yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabin baka shiga cikin Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba duk abin da za a baka idan na lissafawa a lissafa to kai ba ka sani amma ka tumbulo aka baka aka dumba to ka kama na kai wa matan ka tarbiya ji tsoron Allah ba almubazaranci su suka san mutum nawa ne a gidan wani abinci ne kamata ya yi so dauka a wajen Allah kake nema khairukum khairukum liyali wa ana khairukum liyali abinda ake so ka kyautata wa iyalinka in ka kyautata kai ma Allah sai ya kyautata maka wa asin kama asanallahu ilaik ka ta kamar yadda Allah ya kyauta maka to amma wasu malam suna kuntata wa iyalin wani ma wallahi a waje yake zuwa je shi abinci ya dojen mai tsire ci nama ya dojen wani restaurant wani mai abinci a sa masa nama da kaji su amma gidansa kuma ana cin tomiyar ko ko nama babu ko ana cin garau-garau garau-garau babu ma tafanin miya shi kuma ya je a waje yana ci abinsa kaga wannan akwai zalunci a ciki to shi yasa Allah ta'ala ya ce wanda yake cikin kunci na rayuwa ya ciyar gwargwadon halinsa Allah zai kawo sauki bayan kunci kaga a sai gwargwadon kyautata iyalinka gwargwadon saukin da zaka samu ba yana nufin duk wanda yake kuncin rayuwa ba kyautata iyalinsa ba kun jarabawa kuma da Allah zai jarabe ka daban amma dai wasu kam wannan ne yasa suka shiga cikin damuwa ba abin da zaka yi da dukiya to dama zuwa kake nema ita Matan ka da yayanka ne da iyayenka shikenan kake nema ita ai kai in iya abin da zaka ci ne ai mai sauki ne wannan za ka wahalar da kanka wannan wahalan iya abin da za ka ci kawai dole kana tunanin iyalanka da su ma ya ka zo ka kuntata musu ba ruwan a sutura za ka musu sutura mai kyau ba ka ba su abinci mai kyau ka ga baka sauke haƙƙin da Allah ya dora maka ba sai Allah ya tsare ka da ka da dabaran kai ina ga kan ne zai saka yi arziki kyale to shi yasa harkan ciyar da iyali ana duba abu guda biyu ana duba halinka da kuma al'ada halinka gwargwadon wadatanka gwargwadon yadda zaka ciyar ko kai sutura ko kai gida al'ada kuma inda al'ada ta gudana idan al'adan garin a tamfan dubu biyar biyar za a ce ka yi kokari shi kenan ta dubu biyar in kuma a halin ka zai ka sai a tamfan dubu arba'in kafin a ce ka kyauta ta iyalin ka zai ka ta dubu arba'in kawai gwargwado haka abincin da za a ci yanzu larabawa bakin abinci sun fi mu al'ada abinci kala biyar yanzu ka zaka ka auro balarabiya ta saba a gidan ana cin abinci kala biyar ka kafa da abinci kala ɗaya tuwo da miya kawai ko shinkafa da miya ko shinkafa da da menene da yaji ko jifa duka kaga sai a ce tana azabtar da ita amma mu al'adar mu ba matsala ka kyautata cifinin kawai ko da kala ɗaya ne ko kala ɗaya ne a kyautata cifini ba za a ce ka zalunci ta ba ko kai mawadaci ne amma wani al'adar sai a ce zalunci to a babin sutura kuma wasu suturan su duk kala ɗaya ne galibi kala ɗaya ne kawai in ka zai guda uku hudu ma sun isa amma mu fa kala kala kala kala kuma suturan mu bai da kwaliti irin na wasu kasashen wasu za a yi suturan kwaya biyu ko uku ko hudu iri ɗaya sai a shekara ana sawa mu kuma suturan mu an je an rage masa kwalitin tun a china kafin a kawo shi idan ka zanin ta kwaya biyu ne wanki kawai sai wata biyu uku tana wankewa shi kenan ya mutu to kaga dole kai sutura da yawa sai kai mai yawa kuma zai muka lura a babin wato tufafi tufafin mata ya fi arha kan na maza yanzu idan ka je sayan zani zani mai quality sai ka samu dubu goma dubu goma sha biyu amma in ka namiji ne kana neman high quality sai ka sai ka sauke da dubu ashirin da biyar dubu hamsin ma dan zai dai ka sai wanda zai zo ya mutu da wuri ne kan to amma mata ka ga za su mai sauki to ya za ka yi kala ɗaya biyu kullum tana cikin wanki ba ba hutu akalla dai ta yi sati ba ta yi wanki ba in kana da hali ta yi sati tana sa sutura a ce rana ɗaya take wanki a sati wata ma in ka da hali ko ta yi sati biyu ba yi ba sai wanki ba to gurgudun halin ka gurgudun inda al'ada ta gudana a babin sutura mun fi kasashe cewa yawan sutura kaga mutum yana sutura hamsin ɗari ma sutura ita mai za su yi da shi kusan kala ɗaya ne sutura amma a babin abinci kuma sun fi mu kala kala su kuma abincinsu da gida da kuma za ka samu babu kala kala ɗin to kowa gwargwadon al'adansu gwargwadon abin da zai yi abin da kuma ake ake na lalle al'adance ka kyautata mata shikenan a irin halinka ka kyautata iyalinka shikenan kuma za su ga darajanka da girma wala ko ka ne baka kyautata musu ba ni bayan da za su maka in dai kana da shi mugu za su dinga daukar ka kawai mugu ne kawai sai su dauka ma kuɗin su ne ka je ka rike musu kawai ni kuma hakan din ne fa a je a dawon nasu ne kaga suna Allah Allah ka mutu suna Allah Allah Muawiya bin Muawiya bin Abi Sufyan wani nasiha ya ce ka karka kuntata wa ‘ya'yanka in ka kuntata musu za su yi burin mutuwanka baka ba su baka suna Allah Allah ka mutu su shiga don ka wata suna ganin yadda ‘ya'yan masu kuɗin suke walwala ba ana nufin ayi zaranci ka sake wa ka yadda zai lalace ba a daidai gurgudu daidai gurgudu to mutum sai kula da da irin wannan haka abin da ya shafi wato ainihin eh, wurin zama shi ma gurgudun halinka gurgudun halinka gurgudun irin inda za ka zaunar da iyalinka hadishi na gaba wa an mu'awiyata bin waye ne wannan binu habbala wa an mu'awiyata binu habbala رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أهدنا عليه قال أن تدعمها إذا تعمت وتقصوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبل ولا تعجر إلا في البيت حديث حسن رواه أبو داود وقال معنى لا تقبي أي لا تقول قبحك قبحك الله وانا حديث لك معاوية بن حبذة حيدة نغوتا هذا ايضا نباك قديس يعني. بن بن حيدة فدان حيدة وذكاة تاجم بن حيدة بن حيدة رضي الله عنه الذي يشك قلت يا رسول الله sai na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu zawjati adina alai menene haƙƙin matar ke mu a sa ta gaya masa haƙƙin da ya wajaba na mace akan mijinta Allah sama sai ce an tuɗe maha idza ta'imta ka ciyar da ita in kaci wato in dai za ba kwana da ninwa za ka yi ba to ita ma kanta kwana da ninwa shine ma'anar wannan in dai kana da halin ciyar da kanka to ka ciyar da ita in filai ɗaya ma ku zo ku riba sai da amul wahidi yakfi aka zo zo hadisi abincin mutum da yana isan mutum biyu abincin mutum biyu yana iya isan mutum uku ko mutum hudu to saboda haka in dai har zaka ci abinci to za ta ci shine ma'anan an tuɗe ma idza ra'inta kana da halin ciyar da kanka ha to ka zo ka riba tare da iyalin ka ku ci in iya wannan ma kake da shi Allah kana da yasara dole ka ciyar da ka ciyar da iyalinka ba ana nufin cewa wai duk abin da kake sai ta ce ba kamar yadda suke fassara kun san fassara na hadisi suna da wahala shi ma lokaci wani yana fassara ce idan wai in in ka in ka ce da in ka ce, kenan in ka in ka je a hanya kana wajen kasuwar ka ko kana wurin aikin ka mai jire zo cewa ka ji kuɗi ka sai tsinke ɗaya ko biyu ka ci kuma sai ka sai wani tsinke biyun ka kai wa matar ka ba wanda ya dora maka wannan ai wata gani ba ko ba abu ne na wajibi ba ita yawunta bai taru ba kai kuma ka ya taru me a barba zo wucewa ka dan ka ja ne sai ka tsaya kuma ka kai wa iyali ka sai dai in ka kana da hali in ka zo tafiya gida a hanya ka ganye ka ta kai wa iyalin ka wannan abu ne mai kyau kuma bara ce duk abin da ka ji sai ka ba iyalin ka ma wannan gurguwan fasara ne ba ka ake nufi ba sai sai a shiga kunci ko yanzu in baka da halin sai kai ne alawa ya zo wucewa yawunka ya taru kuma baka da halin sayan guda biyu sai a ce kai ka fasa yawunka ya taru wa ɗaya kake da halin saya sai ka saya ita bata gani ba na yawon ta taru ko so da haka sai wannan shine ka'ida to haka nan an taksuwa ha ta saita in kai in dai in kai tufafi kamata tufafi na in zaka daura tufafi ita ma ta daura ba na nufi duk lokacin da kai sabuwar riga ita ma mata ta ka mata sabuwar riga ba ba a wani lokacin kana mata ba kai wa kanka ba saboda haka in dai za ka sa sutura ita ma ta sa in dai ba tsirara za ka tafi ba kuma ba ta tafi tsirara ba kana yi wa kanka sutura ita baka mata kwata kwata a bayan da wannan ma so da ka ba za ka bata a ce ita ce za ka ɗauki wannan ɗawainiyan ba wannan kuskure ne ko ba za ka iya mallakan ta ba za ka iya mallakan ta da ba so da haka ana nufin ka yi mata sutura daidai gwargwado kamar yadda kake yi wa kanka daidai gwargwado Shi abin da abin da abin da ya kamata to galibi ma mata kan ai suna fi mazajen su sutura abin da ya kamata ma kenan matar ka tafi ka sutura don ita kaga tana da kwalliya tana da ado fiye da me fiye da namiji o man shau fil hilyat kaga ita a cikin ado take tashi kai adon ka takaitacce ne ya kamata suturan ka suturan matar ka yafi na haka ita ana bukatan ta dinga maka ado ko yaushe duk da kai ma akwai bukata haka amma dai ita tafi bukatan haka ne saboda haka in kai sutura in an ce adadin suturan ka adadin na na na matarka in ba ka talaka ne ka ce yi ba idan ka je kuɗi ne wanda kana iya yi da yawa da wani mai kuɗi sai kala ashirin a lokaci guda kala ashirin saboda yana shiga jama'a shi babban mutum ne yana shiga jama'a ita ko ba ta shiga jama'a nan in ka fi ba laifi amma dai kai talaka dai to Allah kai kokari matar ka tafi ka sutura yana da muhimmanci kai ma abin zai maka daɗi zai burge ka zai burge ka kwarai da gaske kuma a dinga sa maka a gida kar ka da wasu za a je anguwa matar ka ta yi kwalliya ko ta yi A da wannan duk shirme ne duk shirme ne wannan da zaran ta sa kaya mai kyau kawai sai sai yara su dinga cewa inna ni ma da ni za a je kullun da ta yi kwalliya ta sa kaya mai kyau kawai sun san anguwa za ta je saboda ta yadda matan ka ta dauki wannan ɗabi'a ya zama kullun tana cikin kwalliya da ado tana yi maka in za ta je unguwa kuma ta sa kaya mai kyau ba ma wannan jambaki da wayewa duk kana shi kawai eh, an yi kokari ta shafa hoda kawai in kuma wani biki yake in ta je can gidan biki sai ta shafa abin da za ta shafa in za ta dawo ta cire shi amma a gidanka kuma shi tana cikin kwalliya tana maka kwalliya wannan shine abin da ya kamata to amma bayan baka sayo kayan kwalliyan ba fa ba yi baka kaci ba yi da wace ka siya turare da sauransu duk kai zaka siya to wani mai sai da turare yake tabbas da kayan kwalliya mai cosmetics <laughs> saboda haka dole ka shiga kasuwa ka je ka samu irin su ka hada maka kayan kwalliya yace wa taksuha ta tasri wa la waje ha karka bugi fiskanta bayan ta buge ta ba to ba ni fiska fiska shi ne mafi saukakan wato gaba a jikin dan adam in ka buge ta a fiska ai ka karya mata lobin rayuwarsa kuma sannan in ka lahanta ta a fiska din aka kulliyan me ka gani wannan lahani ka yi ka gani to karka aibanta ta karka je ka lahanta ta banda dukan fiska ko fada mutum zai zo ne aka ce banda mari ya zo hadisi idza qatala ahadukum akahu falyashni bil wajha in ji kuna fara dan uwan sai ni san timari wala tuqabbih har ka muna na mata fiskal ko wani hadisi shine ma nau'i a ce fasa ya ce karka ce qabbahillah wato Allah Allah Allah Allah ya muna na miki ya muna na miki fiskal kar ka faɗi haka wala ta dur illa fil baiti karka kaurace mata sai a gida da aka ce wahjuruhunna ko kaurace mata karka kuma ka bar gidan ka kaurace mata ai fil mabadi aka ce a wurin kwanciya amma ba a ce a bar a bar gidan ba hadisun hasan rawahu abu daud hadisin yanganci wa da da rutu wa kala ma'ana la tuqaddi ay la taqul qabba hakilla karka ce Allah ya ya muna nabiki Dauko Allah ya muna na fiskanki kar ma ka kushi halittar ta don halittar ta ba ta iya canjawa ba in ka kushe fiskanta ko hancinta ko idonta ko bakinta ko wani halitta nata to za ka iya canjawa ne amma in wata ɗabi'a take mara kyau sai ka kushe to anan za ta iya canjawa za ta iya canja mummunan ɗabi'a da take ko wani aiki mara kyau to amma kar ka yadda ka kushe mata wato ainihin abin nan halittanta so da haka abin da ake bukata shine ka kyautata mata ka rinse ido daga ai dama an ce ka kalle ta kanka aure ta to ai ka kalla in ma matsala ne ka kalla to ne kuma za ka zo kana kushewa ita ce wa kanta ne kai ma kana da naka matsaloli ka kyautata mata khairukum khairukum li ali wana khairukum li ali ka ka ka share ka ka kauda kai daga abubuwa da yawa wanda kake gani na matsalan ka ita kan ba mata ma ke son kai don a zauna don a zauna lafiya to na in ka aibanta ta wani abu na halitta duk lokacin da ka kalle ta sai ta dauka wannan abun kake kallo sai ta ji ba daɗi kuma ba ta iya canjawa ba amma wani ɗabi'a ne mara kyau sai ka canja karka wala kar ka buge ta na, kar munana muna munana mata fiskanta ko ni abu na Kar ka kiya mata magana Amma wani balarabe kawai yana yana yana kushi sai yana cewa abun nan eh, na manta baitin ya kamata kuma ya zo <laughs> bai dai shi na shi ne wa taftahu la kanar faman law ra'aytahu tawhamtahu baba min an-nari yuftahu tana buɗe wani wani abin nan wani katon baki ina ma ba ta zo duniya ba kai ka dauka bakin ta wani katon rami ne na wuta ake buɗewa ka ga wannan munan halitta yau bakin ta kamar ramin wuta in ta buɗe bakin kamar an buɗe ramin ramin wuta to kai yi haka wannan ba daidai bane ai ba kai ka halitti bakin ba ko ba ita ta halitta ba ballantana ballantana ta canja ballantana ta canja ana na min lokaci ai ne to akwai hadisai guda guda uku amma dai bari in tsaya a nan din eh, in yi so mun da sai mu karisa wato sauran hadisai na baki to nasiha a nan dai abinda manzo sama yake gaya mana shine kar mu munana halittin iyalanmu manzo sama da wani ya zo ya tambayi ya ce masa zai aure a ansarawa yace ka kalle ta ne yace ban kalla ba yace unzur ilaiha fa inna fi ayni al-ansari shay'a je ka kalla idon ansara ko ne saboda in ka kalli wannan aibin sai ka aure ta zo dama ka sani amma ka kalla sai ta zo maka da I_V. to in ka kalla sai ka dinga jin haushi to in ka kalla kuma shikenan baka da daman kuma nan gaba ka zo ka muna na mata in ka ce Allah ki duba hancin ki ki duwa sai ta kai maka haka ka gani auro ne haka ka gani lokacin da ka je hira baka ga hancin bane kaga tana da hujja aka lulluba aka kawo maka kuma ya kace ni wallahi ban san ka kike ba na aure to saboda haka sai mutum ya kula ko shi halittan wani kuma yana da matsala dama in ka ga wani halittar sa bai da kyau naka yafi da kawai ka ce alhamdulillah allazi afani in mabtala ka bi fa balani ala khatimin man khalaqa tafsila ka gode wa Allah da bai jarrabe ka da wa irin wannan munin ba shikenan ba kai kira kanka ba shi kuma da aka yi shi muna sai Allah ya yi shi sai masa wani falala wanda kai kuma bai bai maka ba sai Allah ya sa ya zama mai kudi ko mai sarauta duk da munin da yake da shi ka kuma kyawun mutum ne baka da na abubuwa to kaga kowa da bai wanda da bai wanda Allah ya masa saboda haka sai ka gode Allah bisa kai wanda Allah ya maka kai na wani kuma sai ka sai kai hakuri kar ka kushe wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh